Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar an tashi lafiya ga labaran namu na safiyar yau kamar haka. Wale Tinubu ba shi da hannun jari a kamfanin da muka siya NNPC. Kamfanin mai na gwamnatin Najeriya NNPCL ya musanta zarge-zargen da tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya ce Eh, a eh, ya ce ya yi sayen kamfanin mai na OBH da NPCL ya yi "wani yunƙuri ne da shugaban ƙasar ke yi na shigar da harkokin kasuwancinsa cikin dukiyar gwamnati," cikin wata sanarwar da babban jami'in sadarwa na kamfanin Olufemi Sone ya fitar ya ce Shugaba Tinubu da Wale Tinubu babu ko ɗaya daga cikinsu da ke da hannu a sayen kamfanin na OBH. a lokacin da NNPCL ya sayi OBH a shekara ta 2022, kamfanin Oando wanda Wale Tinubu ke da hannun jari a cikinsa, ya rage ya janye hanayen jarinsa a kamfanin OBH daga Mars Asu kamfanin beetle da kuma Helios, kamar yadda sanarwar ta yi bayani. A shekara ta 2016 ne kamfanin owando ya fara janye hannayen jarinsa, inda kamfanonin Beetle da Helios suka zama mamallakin kamfanin Dungurugum lamarin da ya sa aka sauya wa kamfanin suna daga owando zuwa OBH. A shekara ta 2019, owando ya kammala janye hannun jarinsa da kamfanin OBH abinda da ya sa kamfanonin Betel da Helios suka mallaki kaso 50-50 na hannayen jarin kamfanin. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan NNPCL ya kammala sayan obh sai duka gidajen man NNPCL da na obh suka zama rassan kamfanin NPCL. To, sai dai bayan shawarwari da ƙwararru da la'akari da wasu ƙa'idojin kasuwanci, a npcl ya haɗe duka gidajen man kamfanonin biyu daga baya kuma suka rika amsa sunan NNPCL kamar yadda sanarwar ta yi ƙarin haske. Gwani rahoton namu kamar haka: Babu wanda ya isa ya zarge ni da cin hanci Dimma. Gwamnan Jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya, Sanato Hope Ozodinma ya ce babu wanda ya isa ya zarge shi da cin hanci da rashawa a matsayin sa na mai rike da mukamin gwamnati, yayin da yake jawabi a wani taro da aka shirya don tunawa da tsohon firimiyan tsohon yankin gabashin Najeriya da aka gudanar a ɗakin taro na Musa 'Yar'aduwa santa a birnin Abuja. Gwamnan ya shawarci masu riƙe da muƙaman gwamnati su gudanar da ayyukansu iya inda doka ta shata masu, sannan su nisanta kansu da cin hanci da rashawa. Mr. Ozodinma ya ce burin mallakar dukiya duk rashin sanin ya kamata ne daga cikin abubuwan da ke haddasa ɗabi'ar cin hanci da rashawa a tsarin Najeriya. Gwamnan na Jihar Imo ya ce akwai buƙatar jagororin siyasa a Najeriya su kwaikwayi irin tarihi da tsohon miyan Tsohon Yankin Gabas Najeriya Michael Okpara domin ciyar da ƙasar gaba. Ga wani rahoton namu kamar haka: UNICEF ta soki hukumomin Somaliya kan yankewa wasu mutane hukuncin kisa. Asusun Tallafawa kananan Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kakkausar suka ga mahukuntan ƙasar Somaliya kan hukuncin kisa da aka yankewa wasu matasa hudu da ake zargi da alaƙa da ƙungiyar alshahab UNICEF ya ce an kashe mutanen hudu ne a jihar fortland mai cin gashin kanta a ƙarshen makon da ya gabata. halatta saboda laifukan da suka aikata lokacin da suke kasar da shekara 18. Ta ce kotunan soji ba su da wani tsari na musamman na shari'ar yara don haka bai kamata su rika yanke wa yara hukunci ba. A ranar Asabar ɗinnan da ta gabata ne an kashe mutum goma ta hanyar harbin bindiga saboda samun su da hannu a kisan gilla da tashin bama-bamai a birnin Galkayo. Ga wani rahoton namu kamar haka: Jirgi maras matuƙi ya kashe mutum uku a Gaza, Ma'aikatar Lafiyar Falasɗinawa ta ce wani harin jirgin Isra'ila da ta kai a yankin gaɓar yamma da kogin Jordan ya kashe Falasɗinawa uku. Rahotanni sun nuna cewa jirgin maras matuƙi ne ya kai harin a sansanin 'yan gudun hijiran Tulkarim.